قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن, مح... ابن أحمد ابن محمد بن يحيى ابن مخلد الأنصاري المعروف بابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي ببغداد سنة سبع عشرة وثلاثمائة, وثلاثمائة قال حدثنا علي بن الجعد ابن أبيد الجوهري قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ماذا حدثنا ماذا حدثهم به قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ana hada halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in thumma yakunu alaqatan misla zalika thumma yakunu mudghatan misla zalika summa yab'asullahu Allahu ilayhi al-malak sa'annan Allah ya aiko mishi mala'ika aukala qala ilaihi almalaku bi arba'i kalimatin daga nan sai a turo mala'ika da kalmomi guda huɗu su waɗanne ne kalmomi ya ce fayaktubu rizqahu sai rubuta arzikin shi wani zai rayu kaza duniya zai ci kaza zai mallaki kaza zai samu kaza ba zai samu kaza ba duk abin da rizqahu arzikin shi wa rizqu huwa kullu ma yuntafa'u bihi fa huwa rizq wa fi hunaka rizqun mubashir wa rizqun ghayr mubashir alaysa kadhalik amma rizqul mubashir هو الطعام تأخذ الطعام وتأكل هذا رزق مباشر والرزق غير مباشر المال الفلوس La tassata wa anta a kullum Fulusi. In nama ta Kudu Fulusi za ba wa tashar bihi a ta'am Alhawa, Eji. Wa zan rikun mu wa zare kun gair mu bashir. A laifuka zane, in kana jin yunwa kana da nairori sai ka ci. Amantua ne fa sai ka ɗauka ka ci. Nairori kofa sai kaje ka samu abinci ka ci. Rizki kenan mu bashir da wanda ba mu bashir ba. An fahimta? To shi sa. abubuwan da suke arziki din daga Allah Allah shi yasa abin da yasa ya halicce su kar ka ce dan me aka ce kar a ci kaza to kuma dan me Allah ya halicce shi Allah ba la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna wani abin Allah ya halicce shi ne ba wai an ce arziki ne ka ci ba arziki ne ma amfani eh kamar jaki arziki ne zaka ci na amma ba zai maka amfani ba zaka hau ba ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to arziki yana nan arziki mu ba shi wanda yake kai sai za ka ci akwai arziki kuma a'a ba za ka iya cin shi ba zai ma amma zai ma amfani zai sa a ɗebi kaza zai sa a yi kaza zai sa duk abin da kaga Allah halicce shi baka fahimci baka fahimci hikima ba kai ne baka fahimci hikimar da ta sa Allah halicce shi ba Allah shi ya san hikimar da ta sa ya halicce shi Ya sa kada ka yi mamaki ko ba komai za ka yi sani ba in ka san komai kai ma ka zama Allah bai na ka san komai eh, ba yadda za a yi kasa dole akwai abin da baka sani ba kuma dole sai ka hakuri ba haka bane ba ko lalle ne ka san komai ah, dole ka san wani abu kuma wani abin baka san shi ba dole ka hakura an fahimta to arziki kenan ake magana ko yan kasmi la kam rizkun mubashir wa rizkun gairu mubashir menene arzikul mubashir shinkafa tuwo abinci menene kana jin yunwa yanzu sai ka dauka ka sa ka ci me risku gairu bashir kuɗi duk darajar kuɗi ba za ka yi ɗauka ka sa baki ka ci ba sai dai ka ɗauka ka je ka sawo me abinci ka ci ka rayu ko ka sai tufa ka saka ko ka sai gida ko arziki kenan afhum fa yaktubu rizqahu wa amalahu wa ajalahu wa shaqiyyun am aw sa'idun daga wannan lokaci za a gama wannan kasafin duniya da lahira daga nan za a gama ga abin da zai ga abin da zai samu ga abin da ba zai samu ba Au sa'idan wa shaqiyyun Au sa'idun mafhum qala sa'annan sai ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أعاذنا الله من النار ومن أهل النار وإن أهلكم ليعمل بعمل أهل الجنة ينا أيكين الجنة حتى ما يكون بينه وبين وبينها غير ذراع سيدب يموت فيسبق عليه الكتاب abinda aka rubuta tun farko din nan sai ya zo fa ya amalu bi amali ahalin nar sai a cika masa da aikin yan wuta fa yadkhulaha sai aikin yan wuta sai ya mutu akan aikin yan wuta sai ya shiga wuta A a'adana Allahu minan nar wa min ahalin nar wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahalin nar ma ya حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة ابن الحجاج عن الأعمش وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني ويروى عن أمار ابن زريق أنه قال للأعمش يتم سيدنا أعمش يتي ما يجمع في بطن أمه إلى ما لا يجمع في بطن أمه قال حدثني خيثمة قال قال عبد الله يتي عبد الله يتي إن النطفة دقمني إذا وقعت في الرحم إن دقمني يسوك تكن محيفة wa arada Allahu an min ha basharan Allah kuma yana san ya halici mutum daga wannan digon maniyi tarat fi basharil mar'ati tata kulle zufurin wa sha'aratin sai wannan maniyi ya tashi fi basharil mar'ati a jikin mace Ko wani ko ina sai ga wannan abin yayi tasiri a ciki thumma tamkuthu 40 laila wannan abin yana zaune wannan wajen dare arba'in. thumma tanzilu daman fir rahimi sa'annan sai ya nutfa da sauko jini a cikin mahaifa fa zalika jam'uha haka ake tara halittar dan adam wa qila li abil aliyati fi qawlihi wallazina yatawaffawna minkum waɗanda suke ake suke mutuwa a cikin ku al aya li ayyi shay'in dummat hadhihi al asharatu ila al arba'ati al ashhur dan me aka hada kwana goma da kwana wata hudu kala li annahu yunfakhu fihi ruhu fil ashari saboda cikin kwana goma ake busa mishi rai yadda abu ke kasancewa kenan cigowanka saukowanka duniya hakka gama duniya babu wani abu bakon abu da za ka yi abu ne an gama shi lissafin shi an gama kasafin shi an gama bajetin shi har kai ka gama ka tafi ba za ka yi canza komai ba a ciki sai dai ka wahal da kanka an fahimta? to qala shaihu al ibn mas'udin rahimahullahu qala akhbarana abu sa'idin abdullahi ibn ahmad al-tahiri akhbarana jaddi abu sahalin عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد الأزافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد الدبري الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق يرى cikin wanda suka rawaito musannaf Abdul Razzaq Ad-Dabari أخبرنا معمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب كنا kala ya ce harajina ala janazatin wata ranar mun fita a wata janaza fa baina na hannu bilbaki muna lokacin da muke muka samu kama muna cikin albaki algarkadi makabatan madina kenan iz haraja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi mihsara sai manzo Allah ya fito yana zuwa akwai kwagiri a hannunsa ko kandiri ko sanda fa jaa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fajalasa sai ya zauna thumma kasa bi hafil ardi sa'a sa'an ya ɗauki kandirin ko kwajin yana caccaka kasa zuwa wani lokaci Sun qala sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nafsin manfusa babu wani rai ta rai da za a halicce shi a halicci rai illa kad kutiba makanuha min aljannati aw an-nar sai dai an rubuta inda zai koma daga aljanna ko daga wuta wa illa kad kutibat shaqiyyatun shaqiyya aw sa'ida kuma sai an rubuta wannan shaqiyi ne ko sa'idi mai arziki ne ko mara arziki dan aljanna ne ko dan wuta ne qala fa qala rajulun sai wani mutum yace afala nattakilu ala kitabina ya rasulullah in haka al'amarin yake an rubuta kowa to me zai me kuma yasa za mu yi ta wahala mu dogara kan abin da aka rubuta mana mu yi zaman mu wala da'ul amal kaga ya fito fili mu daina ayyuka ba sai akan me za mu yi wahala mu yi azumi mu yi haji akan wahala za mu kashe kuɗin mu ciyar da ya akan sai mu dogara kan wancan abin da aka rubuta din qala la sai mun zalla ce ai ba haka al'amarin yake ba walakin i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun fa kullun kowa aikin da kaga yana yi shi aka hore mishi aka sauwake mishi shi ke nuna cewa me aka rubuta cikin littafin amma ahlu shiqa'i fayassaruna li amali ahli shiqa'i marasa arziki sai ga da'iman ba rashin arziki suka yi ba za su ji daɗi ba wa amma ahlu sa'adati fayassaruna li amali ahli sa'ada masu arziki kuma in ba abin kirki suka yi ba su ba sa jin daɗi sai ga Allah ya hore musu wannan ba shi da wahala a wajen suna iya yi wayansu kuma sun fi kwarewa cikin barna cikin ƙarya cikin barna cikin zalunci sai ga sun kware a cikin wannan alama ce da ke nuna cewa fa akwai rashin akwai matsala fa قال ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى فأما وأما من فأما من أعطى وندي باير واتقى يجسور الله وصدق بالحسنى يجسكة الجنة فسنيسره لليسرى زاب سوكي مس سوكي hanyar da ya zaba din nan hanyar da aka rubuta masa kenan wa amma man bakhila wastaghna amma wanda ya ruwa wa kazzaba bil ya karya ta lahira da aljanna fasan yassiruhu lil usra za mu hore masa hanyar shiga wuta Allah ya kiyaye suratul layl kenan ko qala hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu jami'an an Uthman bin Abi an وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب هو أبو الحسن القرشي yanzu zai sanar da mu wane ne abu ali ibn abi talib kenan ko ai shi ba ruwansa abin da yake abin da ke akwai shi ake faɗa ko Wasu mu abi talibin abdu abu talib kuma sunan shi abdu munaf wa abu abdurrahman sulami ismuhu abdullah ibn habibin Kala abu ubaida abu ubaida manyan manyan malaman luga kuma yanzu zai fassara menene al-mikhsaratu makhtasar al-insanu bi yadihi al ma'ana kwai kandiri ko kwagire ko sandar da mutum yarke da hannunsa fa amsakahu min asan aw anaza wa minhu an yumsika ar-rajulu bi sahibihi yana haka cikin ma'ana wannan ma'ana mutum ya rike hannun dan uwansa ko abokinsa fa yuqalu fulanun mukhasirun fulan ai ya rike wani qala farrau yuqalu kharaja al-qawmu mutane sun fita sun rirrike juna Iza kana ba'dhum akhidun bi yadi ba'dhin qala al-qutaybi abu qutayba shi ma manya manya malaman lugha kenan التخسر امساك القضيب باليد ابن ake cewa التخسر kwa kwagiri ko kandiri da hannu wal mikhsaratu zalika al qadib abin ake cewa mikhsara wannan abin da karike wa jam'uha makhasirin qawluhu nakata بها الأرض أي ضرب بها الأرض بها ضرب الأرض ضربها بها يرى تشكا كسا وقوله ما من نفس منفوسة أي مولودة باب باب وتريد ذا هلتشيتا يقال نفست المرأة ونفست أنا توا نفست المرأة أو نفست إذا ولدت انتهيه وإذا حاضت أما أن حيلاتي قلت نفست بفتح النون لا غير in haihuwa ta yi gashi ce nufisat a amma in haila ne sai ce mai nafisat la ghairu qawluhu muyassarun ay muhayya'un wa masrufun ilayhi ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما معناه الإمام الخطابي يا فدي وتمغنا game da wannan hadisi ma'ana wannan magana kala qawluhum afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal da yace ya manzo Allah me zai hana mu dogara akan abin da aka rubuta din mu daina aiki tunda aikin mai amfanin aikin kenan ba a fahimta sa ba kenan mutalabatan minhum bi amrin yujibu ta'til al-ubudiyya abinda suke nema din nan ai zai hana bauta mana e, wajibin bautata wa Allah abinda aka rubuta ɗin, ai baka sani ba tunda baka sani ba zaka tashi nema ya zan bauta ma Allah don na tsira ba haka bane ba وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم an سابق الكتاب إخبار an غيب علم الله fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rubuta ciki kaza ai abu ne da yake cikin ilimin Allah kai baka sani ba ba wanda ya sani ya za a ka dogara ya za a ka daina aiki ka sani ka an sa ka cikin wanda sai su masu aiki shi yasa wannan abin da ka nema din kuskure ne cikin fahimta fihim وهو حجة عليهم فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله ينونا مسو أن ها هنا أمرين لا يبتل أحدهما الآخر من الله ينونا مسو أكوي أبو ɗaya zai iya ɓata wa ɗaya ba batinun wa zahirun batinun huwa la'illatul mujiba fi hukumin rububiyya illatul mujiba fi hukumin rububiyya a rububiyya an halice ka an azutar da kai ai maka za ka yi aiki kenan wa zahirun da abin da ke zahiri huwa asimatul lazima fi haqqil ubudiyya alaman da yake cikin haƙƙi tare da haƙƙin ubudiyya wa huwa amaratu amaratu muhi amaratun muhilatun ghairu mufidatin haqiqatal ilmi wa yushbihu an yakuna wallahu a'lam إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن almurayyaba عنهم saboda tsoron su su yi ta jin tsoron abin da aka boye musu ai ba su san menene meye makomansu ba to sai kai ta tsoron kar makoma na ya zamo kaza barin yi kaza kar makoma ta ta zamo kaza barin na yi kaza alaisa kaza ne ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم والخوف والرجاء مدرجة الأبودية tsoro da mana kana tsoron Allah kuma kana kaunar Allah ya maka to ai hanyar bautatawa Allah kenan al-khawf war raja alaysa kadhalik li yastakmilu bidhalika sifatal imani saboda wannan zai sa su samu cikon sifar imani wa bayyana lahum anna kullal muyassarun lima khuliqa lahu kowa abinda aka halice shi saboda shi aljanna za a yake hore masa aikin aljanna wanda kuma aka aka halice shi don wuta sai ga an hore mishi banda aikin yan wuta banda aikin sabo ba abinda yake jin daɗin shi a ran shi Allah ya kiyaye wa anna amalahu fil ajili dalilun dalilu masirihi fil ajili wa tala qawluhu fa amma man a'ta wattaqa wa amma man bakhila wastaghna وهذه الأمور في حكم الظاهر ومن وراء ذلك علم الله فيهم وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واطلب نذيره من أمرين كنيمي makamancin haka kuma cikin ayyuka guda biyu minar rizqil maktumi ma al'amri bil arzikin da aka rubuta maka kuma aka ce ka tashi kai aiki sai ka ce a to bari zama na mana arzikin zai zo ya same ni ba shi na tashi na yi aiki ba ba kiyasin wancan kenan ba eh me yasa zaka tashi kai aiki ai arzikin an rubuta maka in zaka samu zaka samu in ba zaka samu zaka samu ba to sai ka je ka kwanta kai bacci sai ka tashi kana jin yunwa kenan ko wa min al ajal al madrubi fil umri ma'a mu'alajati ma'a al tibbi ka san an sa ajalinka ga lokacin da zaka mutu ga lokacin da abu zai same ka to me yasa kake magani ka je ga likita ya baka magani ka hakura mana eh, eh, eh hakura da me radadin ciwo eh an fahimta fa innaka tajidul mughayyab fiha fihi ma illatun mujiba والظاهر البادية سببا مخيلا وقد اصطلح الناس خواصهم وأوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله تعالى قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم an tawus al-yamani qala yace adraktu nasan min ashabi sallallahu alaihi wasallam na riski mutane cikin sahaban manzon Allah suna faɗar cewa kullu shay'in bi qadarillah kullu shay'in bi qadarillah wa sami'tu min abdullah bin amr yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كل شيء بقدر حتى الأجز والكيس أو الكيس والأجز يجي komai da kaddara ne har hankali da rashin hankali tunani da rashin tunani komai muqaddarun min indillahi هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ابن سعيد أم مالك وطاووس هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الحمداني الخولاني من أب من أبناء الفرس من تابعي اليمن أدرك خمسين من الصحابة حج أربعين حجة مات بمكة سنة ست ومئة والكيس العقل قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواهري ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال سيدنا جابر الله يكرم سيدنا جاء سراقة بن مالك مالك بن جؤشم سراقة بن مالك بن جؤشم يزو رضي الله عنه فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن يا من الله كبين من الدين مكمن ينزو أكهل تشيمو a bayyana muna addini mana kamar yanzu aka halicce mu ara'aita umratana hazihi ya manzo Allah wannan umrar da muka yi ali amina hazihi amlil abad bana kadai ne wannan umra aka ce mai koko har abada haka za ta yi umra Kala bal lil abad yace har abada Kala ya rasulallah bayyin lana dinana ka anna khuliqna ana fa fima al amal al yawm Tun me yasa kuma aiki yau fi ma jaffat bihil aqlam me sa za mu yi aiki bayan atil aqlam wa jaffati suhuf bayan an yi an gama kowa rubuta ga inda za shi to me kuma ke me kawo kuma wahala kai umra ai haji ai azumi a sha wahala wajarat bihil makadiru au fi ma yustaqbal abinda aka yauce ne ko abinda zai zo ne gaba da bamu san shi ba qala bal fi ma jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadiru abinda aka yi jaffat bihi al-aqlamu wa jarat bihi al-maqadiru abinda maqadiru Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya kaddara qala fa fima amalu yace in haka ne ya manzo Allah to dan me zamu yi ta aiki qala zuhairun fa qala kalimatan khafiyat alayya sai aka ya faɗi wata kalma ban fahimci abin da yake nufi ba Fasa an ha nasibi ba'du sai na tambayi wani dan uwana sai ce fa zakara annahu sami'aha fa qala i'malu sai ce ai ya ji magana kuma ya san me ake nufi me aka ce aka ce i'malu ku yi aiki fa inna kullan muyassaru kowa za a hore masa abin da aka rubuta din ne shi aikin shi zai ta yi ka tashi ka zo masallaci ka je kaza ka je wajen kaza wajen ibada wajen komai abin da aka rubuta maka kenan farko ya tashi ban da barna ba abin da yake so abin da aka rubuta masa kenan shi sa ya fi mishi sauki ya fi jin daɗin wannan kullum muyassarun ina mana muyassarun za a sauwake masa sai ga abin da ke fi wahal da kai cikin barna cikin zalunci sai ga wani shi kamar ruwan sha yake gani ya fi mishi sauki ma da ɗabi ruwa ya sha shi kuma aka ce ya azumin nafila ko ya azumin farilla ko ya bada zakka kamar ran shi zai fita kai kuma abu ne kamar ruwan kamar kamar faro ne zaka dauka ka sha fi maka sauki saboda me wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu alaisa ka zalik za ka yi mamaki kenan ko za ka yi mamaki ka duba abin da mutane ke ciki wajen barna yanzu yanzu sai ka ji an ce ai kaza kaza kaza kaza amma wajen aiki ai za a yi kaza ai za a yi kaza kuma a kasa yi kuma yake yiwuwa saboda yana da wahala amma barna kuma fa da yake abin da zuciyarsu ta saba kenan shi aka karanta shi aka iya shi aka saba sai ga cikin sauki sai ka yi mamaki yaushe aka yi wayannan abubuwan biliyoyi mutum ɗaya ya aka yi yaushe aka yi ina aka yi wannan saboda ya kware cikin wannan ya fi kowa sanin hanyar barna sai ka ga baya mishi wahala ya san duk yadda zai bi ya san duk yadda zai yi to ba arziki ba ne ba fa abubuwa ne da ke nuna cewa akwai matsala fa gaba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد ابن يونس عن زهير وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس مولى حكيم بن حزام القرشي مات قبل عمرو بن ابن دينار بسنة ومات عمرو سنة ست وعشرين ومائة وصح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة ya inganta manzo Allah ya ce ma Abu Huraira jaffa qalamu bima anta lakin fahtas ala zalika awzar yace jaffa qalamu ai al-qalam ya bushe da abin da zaka hadu da shi ko kai aiki ko oho mutum zai je tarar ba an ba mutum izini yayi bane ba fa قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال يتي سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة Allah ya kara masa da ya ce ma ra'aitu shay'an ashbaha bil lamami mimma qala abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu shay'an ashbaha bil lamam ban ga wani abin da yafi kama da laifi ba kaman abin da abu huraira faɗa inna allaha kataba ala ibni adama hazzahu min az-zina adraka zalika la mahalata fa zina al-ayn an-nazar kowa Allah ya rubuta masa rabonsa na zina la mahalata ba makawa sai wannan ya faru ko fazina al'aini an nazaru Allah ya rubuta shi idonka ya yi zina kallo da kake ba kyau zina ido kenan wa zina lisan almantik zina harshe kuma magana wa nafsu tamanna raina so wa tashtahi tana sha'awa wal farju yusaddiqu zalika wa yukazzibu da ji da gani da magana da duk abubuwa ne da gabobi suke bukata me ke gaskata wannan shine alfarju shine yusaddiku zalika wa yukazzibu ko ya gaskata aje a yayi ko ko ya karyata ya daina yi ta'azana Allahu min zalik هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ورواه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وزاد فالعينان زناهما النظر فالعينان زناهما النظر sai ga kallo ya fi komai fitina ko balle wannan halin rayuwar da ake ciki namiji ba shi da fitina da ke tayar masa hankali gaban kyan mace to kuma duk inda zaka kalla shi ita zaka gani to ya zaka yi kenan ya za a eh ya min absarihim lokacin da ba su da yawa kenan to amma yanzu fa sai ka rufe ka kana tafiya kuma ka fada rami ya min absarihim wa ya fadu furujahum a anya wannan ya san fi kihu sosai kuwa eh ah? fattakullaha mastata'tu ai ana ana tambaya kace ta yanzu ya za a yi da mutum an ce mata wa karna fi kunna? wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa sal ba haka aka faɗa ba ta yanzu ta ita kanta waje ta samu kanta ah, ba waje ta samu kanta ba duk ɗan shekara talatin arba'in ta san lokacin da mata ke gida duk ɗan shekara talatin arba'in ta san lokacin da mata ke gida suke kulle gida eh ina ta sani waje ta sani waje ta sani da bature yazo yana so ya rikita mutane lissafi ba haka ba yana zuwa Kano ya yaji kiran sallah so biyar yace wannan mai kiran sallah wa yake aka ce ba mai biyan shi kwatakila don yunwa ma yake kwana amma Allah zai zo ya kiran sallah so biyar ce yanzu da abinda muke nema din ma maza mu ci nasara ba sai suka tattara suka je sautin zaria suka je suka cusa musu guba yayyan musulmai ba za mu ci nasara ba yanzu ko shi ya sauko kano za a fi karfin shi to ya za a yi za mu shimfiɗa musu da kansu za su zo su ce ko ka haddace alkurani kai ba malami ba ne sai ka yi firamare sakandare shi ne za a baka teburi da albashi ba haka ba ne ba shi ne za ka hau motan gwamnati sai ya tafiyarsa ya barka da wannan ko mutum ya haddace alkur'ani ya ba malami ba to da ya tafi yana can yana shirye-shiryen shi na barna ya za ta tashi shekaranta nawa a gida bakwai wa za ta sata firamare da safe kakanta ko wata za ta bata kuku ta sha ta bata takalmin ta ma ta sa ta je makaranta ta dawo da alzahar. haka za ta yi shekara nawa shekara shida ta gama firamare kenan lokacin za ta je ta nemi joni instruction ko uwarta ko ubarta ko kawunta ko babbanta ko wanta waye zai je nemo mata za a nemo mata a kai ta ina a kai ta boarding an raba ta da gida kenan za ta yi shekara nawa ciki shida uku kaza uku kaza ba shida ba a lokacin ma tana waje kenan yanzu shekaru ta da haihuwa nawa sha takwas nawa ta yi gida sauran ina ta yi su sa'an nan lokacin kanta ya waye ta san sai ka iya turanci sai ka iya sai ta iya za ta yi za ta yi jami'a za ta je ta yi shekara nawa hudu ko biyar ko abin da in ba yajin aiki shekara hudu in ba yajin aiki shekara hudu ne inda yajin aiki kuma sai yanda hali ya yi a lokacin ba ta shiga university ta iya ɗaura atamfa ta iya shiga jama'a ta ga duk abin da ake ciki duk wahalhalu da ita za a yi da assignment da shiga boss da komai ba haka ake yi ba ba kwa ganin su kofin makaranta eh za ta yi shekara nawa hudu yanzu shekarunta tun da aka haife ta zuwa yanzu shekaru nawa ashirin da biyu ko da uku shekara nawa ta yi gida sauran shekarun nawa ina ta yi su nan sai ka zo da gemun ka yi mu ahli sunni ahli sunna ne abuna dai son aure ki amma ya Allah ya ce wa karna fi buyutukunna <laughs> to kaga yanzu ka fara mata yare ba za ta fahimce ka ba yare kake mata ba za ta fahimce ka ba duk wannan wahalhalun da dai da a tamfara da komai ce in zauna gida a inda zan zauna gida ne mai yada ne da atamfa mai tsada takalmi mai tsada takalmi mai tsada ana sa ne don a zauna gida atamfa mai tsada sa ake daura ake a zauna gida a ah, malam ba za mu fahimci juna ba ka je ka nemi daidai da kai ba haka bane ba shi ma ya yi karatu ya yi boko ya ga kyakkyawar ya yana son ta amma kuma dole ta fita ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo shi kuma baya so ja gaskiya kin ga dai za muna so mu daura aure ina son ki amma ba za ki yi aiki ba to me za ta yi me za ta yi <laughs> ba za ta yi aiki ba me za ta yi eh an <laughs> kai ma ba yi gaskiya ba zama aure je ka kawai ka gani zai ka dauko da za ta zauna zaman aure ita ma ta samu ci gaba kenan je ka kauyen ku ka dauko ta ita ma kana kawo ta ta fara cin shinkafa da man vasilin tana shafawa to ita za ta yi ma zaman aure kafi ita ma ta waye amma wannan kai ka je ka ɗauka matsala ka ɗauka makanka matsala ba haka bane ba za ta zauna to tun daga nan ba za ku fahimci juna ba kenan kana son ta ta yi ma kyau Kyau nan da ka gani shi da ta yi wahala nan kyau nan ya zo ta iya ɗaura zani ta iya ɗaura ɗan kwali ta iya sa takalmi ta iya rataye din nan shekara ashirin ta yi tana yi yanzu kai ka zo ka ce ta zauna maka gida da Allah za ku fahimci juna za ku fahimci juna a me gina ahli sunna to sai na tambaya ta ce to wa karna fi buyutukunna wala dam sai wani ce a a wani ɗalibi shi da yake ya fi fahimta <laughs> to me ya ce eh kullum da ya hudu bin absarihim wa ya furu furujahum zalika ba haka ba ne ba amma ka ce ta zauna gida tun ita waje ta san kanta ta samu kanta ya za ta zauna sai ka ce fitar da take yin sai hukuncin ka ya zawo a cikin fita ɗin ka gyara mata fita da kuka ɗaya mutu da zafi sun samu lafiya bukatar ku ta biya ya aka yi sai da aka yi muku me sai da aka yi muku sai haka kowa sai a yi mishi sai da kuka ɗaya da zafi bukatar ku ta biya To ita waje ta tashi kuma ka ce ai an ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliya tana daure da atamfa naira dubu ashirin ka ce ta zauna watakila gidan ma baka da gidan kiki gidan haya kake ah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna kin ga zaki je makaranta ko zaki je wajen kaza aiki aka ce ki kaza ki kaza ki kaza sai ka gyara mata wannan shine za ku iya fahimtar juna amma an ka zo kana son ka gyara wannan a'a kai ma sai ka kai ma kai sai ka ji ba ka bane ba shekarun ta 20 da duk waje ta yi guda bakwai kadai ta yi a gida ko shida ko bakwai shine kadai ta yi a gida lokacin ma bata san abin da duniyan ke ciki ba yanzu ka zo ka je ka ce mata wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آآ آآ آآ والأذنان زناهما الاستماع كنكما زنانس شورار واللسان زناه الكلام هرشكما زنس مغنى واليد زناها البتش هنكما زنار هنو كاماوا دمكاوا تباوا warrijilu zina ha alhuta kuma kafafu kuma zinansu ma tafiya a je a yi allah ya sauwaki kala a na abu abdullahi alkhiraki kala a na abu hassan a taisafuni na abdullahi bin umara aljauhari kala haddasa na ahmadu bin ali na kushmihani kala haddasa na ali bin hujurin kala haddasa na ismail bin jafarin عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان والرجلان تزنيان يحقق ذلك الفرج أو يكذبه آه. إيه. سيدة الدعاء kai za ka hada kowa ka saka wuta kai kadai saboda kai aka yi aljanna eh ba zai yi ba hadda wallahi ba zai yi ba wai wallahi ba zai yi ba yan zafi fa kenan waɗanda ba abin da ke gabansu sai zafi jiki magayi ko allah <laughs> هذا حديث صحيح والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة وهرقة من جهينة يقال مات العلاء سنة ثنتين وثلاثين ومئة in Allah ya rufa ma asiri kai kana da rabo cikin ibada kada ka ɗauki kowa ka saka wuta kai kare kai saboda kai kare Allah ya aljanna eh aiwa ne kaɗan wuta ne aiwa ne kaza ne aiwa ne kaza ne ka zuga Allah ya kama kowa ma'ana sai ka zo kai kaɗai saboda kai aka yi aljanna eh? hankali zai ɗauki wannan hankali zai ɗauki wannan kowa ka kyale shi da Allah da halicci shi Allah ya san kowa ba shi ka zuga Allah ba <laughs> Allah ya san kowa kuma ya ce ghafurur rahim قال الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية أكتم سيدنا عمر بن الخطاب دنجني دون آية wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilina aka tambayi sayyidina umar qala umaru sai ce ibn al-khattab samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah an tambaye shi wannan to sai ce me فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه الله يهلك أن بآدم يشاف باين سحكا فاستخرج منه ذرية سيتشير ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون إيبو وإن الجنة أيكن الجنة ذاسي ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ساكي إبو أسكميتي وأن أنوتني أيكي أنوتزاسي فقال رجل سيور متيتي ففيما العمل يا رسول الله to ina ma nan aiki ya manzo sai manzo yace inna Allah idza khalaqa lil jannati ista'malahu bi amali ahli janna in Allah halicci mutum dan aljanna zai bari zai sauwake mishi ayyukan yan aljanna ne ga kaga shine ya ɗebo abinci a ba talakawa a taimaka ma mutane wannan ba da shi a bashi shi ne kullum a je a yi ibada a bude masallaci shine ayi kiran sallah zu ne ilmantarwa komai na addini mutane na shan wahala su yana musu saukin saboda horewa ce daga Allah hatta ya mutu ala amalin min a'mali ahli janna fayudkhilahu bihi aljanna wa idza khalaqa al-abda nari a'azana Allahu min an ahli an-nar ista'malahu bi amali ahli nar in wannan dan ne shi gaba abin da ya fi mishi saukin yi kamar aikin yan wuta zalunci barna sun iya sun kware wajen barna sa babban hadarin da ke cikin yin boko duk in za bature ya san duk wanda ya boko har ya kai digiri ya sa mishi cuta ya sa mishi ciwo a zuciyarsa ke sa duk abin da za a yi ai ba za a ɗauka ba sai mai digiri mai digiri ma sai mai first class mai kaza kaza kaza din ma menene ya san kafin mutum ya kai wannan wajen ai mishi illa a cikin zuciyarsa duk yadda aka yi yana da kiyayyar nukura da addinin musulunci ko min kankantar shi abin da bature ke to shi ke ya kawon ka ne bafan ne ya ya gyara ka ne a'a <laughs> ya mutu ala min amalin ahlin nari fa yadkhuluhu bihi annara qala abu isa hadha hadithun hasanun wa muslim ibn yasarin lam yasma min umara وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلا الذرية جمعها ذراري من الذر من الذر لأن الله سبحانه وتعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر حتى أشهدهم على أنفسهم وقيل هو من ذرأ الله الخلق أي خلقهم فترك الهمزة فترك همزه لوكتي يا كي ياي ta kake bature ya zo ne don ya hada ka da Allah farko sai ya raba ka da iyayenka farko tukunna shi yasa duk abin da za a yi sai wanda ke da digiri wanda ke da kaza kafin ka kai wannan wurin akwai ciwon da ya sama a cikin zuciyarka duk yadda kake akwai wata nukura wani kiyayya da kake ma addini a ɓoye rasuwa za ka yi wai wallahi haka ne kai kuma ce ba haka ba ne eh? <laughs> bature kenan eh lama ji